suwar min siyar sahabiyar. wannan littafi idan ba manta ba darasin da ya gabata muna nan akan tarihin hindu bintu utba ko mun ji abin da ya faru tsakaninta da mahaifinta wannan mata ba zawara ce bayan ta ga zamanto zawara, ta gaya wa mahaifinta cewa fa tana da hankali tana da ra'ayi kada ya aurar da ita ga kowa face ya shawarce ta ko ba haka ba bayan ya shawarce ta haka ko aka yi mazaje suka zo neman aurenta har mutane biyu mijin nan na baban nan nake siffanta masa waɗannan mata waɗannan mazaje kowa da irin siffansa da matsayinsu da inda suka fito to yanzu abin da ya rage dama kamar yadda nace katin da ya wuce zamu bar ta za ta yi tunani za ta yi zabi ko kuma kun mata zabi kafin ta yi zabi ko a wancan zama kun zaɓan mata mijin farko ko ku ba ta zaɓi miji na biyu ba to za mu ji ita kuma wa za ta zaɓa wala Allah ai daidai da zaɓin ko wala Allah kuma ta zaɓa mu za mu tashi a shafi na 210 haka ne 210 daga cikin cikin wato paragraph din yana da tsawo gaskiya amma ta ɗara ta ina ne a ah, yawwa daga tsakiya ko tsakiya maso ƙasa bayan ya musu bayani sai ce mata qad ke laki halahuma ko qalat sai ta ce to yanzu zamu ji abin da za ta faɗa an ga wurin hindu bintu utuba ta ce ammal awwalu amma na farko wanda kuka kuka kuka zaban mata ko dama ta ce ammal awwalu fa sayyidun mudayi' li karimatihi ai mutum ne wanda ya lalata makarantinsa matsayinsa da darajarsa ya lalata su to tun anan mata ta kauce kenan yace mu'atil laha fi ma ata illam ta'sim an talina ba'da iba'iha wato yana kuma so ya nemo ta wa irin wanda ma babu tabbacin zai iya dawo da ita wata bi'a tahta hata jafa'iha kuma karamcin da ake magana nan tana lalacewa ta bace a cikin wato irin zafin halin shi yakan rasa abin da yake mai daraja abin da yake mai kima in ja lahu lahubi waladin ahmaq ahmaqat idan matarsa ta zo masa da ɗa to fa shikenan ta shiga cikin matsala ma'ana zai mai da ita doluwa wa in anjabat fa an khata'in min man ma wa in fa in anjabat fa an khata ma anjabat wato in harko ta haihu to a kuskure ne ta haihu so ma'ana ma'ana shi bai ma san haihuwa ne kwata kwata take siffanta shi ana fahimta sai ta ce wa uban nata itwi za ko itwi zikiri haza anni fala ta sun muhuli ka naɗe bayanin wannan kawai baba kaka ƙara mun magana shi kawai <laughs> shi wannan na farkon ana fahimta shine ma'anar itwi zikira haza anni fala tu sammihi ka ambatan mun shi kawai kaka ƙara mun magana shi a kulle a chapter shi wannan ya fadi sai ta ce wa ammal akharu amma na biyun da ka faɗa shi kuwa wanda kuka ki zaba ta ce fa ba'alul harratul karima shi dan mutunci ne shi ne harratul karima wato dan ɗane ya cika ɗa su kake inni la akhlaqu hadha akhlaq abinda ake nufi tace la akhlaqi hadha la muwaqima ni dangane da ɗabi'u na irin wannan mutumin ina kan ina kan irin wannan ɗabi'un idan aka ce ainihin wato wamak shine so da kauna kana kaunar abu kana son abu tace to ina son ɗabi'u na irin wannan mutum wa inni lahu la muwadifa kuma ni na yarda da shi na na mi kauya na na amince da shi wa inni la akhudhuhu bi adab al ni na karbe shi saboda ladabin miji da yake da shi ma'ana ba'al shine miji ladabi irin nasa da yake da shi na karbe shi ta ce amma kuma ma'aluzumi kubbati tare da cewa tun da na ji halinsa zan lizumci ɗaki na mara zan kula da zaman aure na kubba ne ɗaki ki zauna a ɗaki ki ta auren ki da kyau kamar da kuke mai ayawa faɗa ko idan an musu aure wa qillatu talifati sannan zan zamanto mai kankanta banna ba zan zama mai albubazaranci ba in zo abincin da zai ishe mu daga ni sai shi gwangwani ɗaya ko gwangwani biyu dafa gwangwani bakwai dan garan da aka kawo miki sati ɗaya sati biyu kun cinye <laughs> ya kamata ya huta kafin ya fara zuwa cefa ne kawai cikin sati ɗaya kawai dole kin tura shi kasuwa ko ba haka bane saboda kawaye yana zuwa saboda dangi na zuwa kowa na zuwa je gidan amaryawansa amaryawansa ba a bari su huta wannan ba shine dabi'an mu ba haka ne ko ba haka bane ku ce eh ko ku ce a'a ya kake yi eh in ba gaskiya na faɗa ba ku faɗa mana larabawa ne kawai suke da kokari wajen tabbaka irin wannan duk inda aka ce an wa mace aure to da ita da mijinta suna bukatar su take ba daidai bane za ku ga yadda Hausawa suke umuman gaskiya a dinga zuwa a dinga zuwa a dinga zuwa ba ba wannan dan fatarar da ake auren na farko farko a lokacin ne wata fahimtar a lokacin ake yin ta domin akwai lokacin da sai da yake zuwa wurin ta tana dan yin wasu halaye na samu ta mallake shi an fahimta irin halin da 'yan siyasa suke yi ta ɗan yi shafe-shafe da ɗan kwalliya ba ta so ya ga wani abu aibi a jikinta kaza kaza da sauransu shi ma kuma yana mata irin wannan halayen da ɗabi'un ya za a yi ya mallake ta duk ba haka suke ba suna kamfen to sanda suka zo suka zauna tare yanzu ne za a ga zahiri shin kwalliyan nan da gaske ne a can da ta ɓoye da gaske ne can da ya ɓoye da gaske ne abubuwan za su rika bayyana to ku kuma sai ku bari an gani ba ko a iya gane juna kullum kuna nan kuna makale da gidanta kullum kuna nan kuna makale da gidansa shi nan sai ga ga bane wata in bata je ba sai an tura mata masa karnanta a ce ku je gurin wance ko ba haka bane larabawa ne kawai idan suke aure su barin ma garin suke yi ko su bar ango ko su bar garin gaba daya su tafi wani gari su je su zauna a hotel sai bayan an gama wannan watannin wata ɗaya wata biyu sannan wata uku wasu ma sannan su dawo gida su zauna ina fata muna fahimta to saboda haka a takeicen takaitawa ta ce ta yadda za ta zauna a ɗakinta ba za ta zamanto mai almubazzaranci ba sai ta ce wa inna salila baini wa bainahu lafazin salil ana nufin ɗa ne an fahimta wato ɗan da za mu haifa tsakanina da shi zai zamanto la hariyun an yakuna almudafi an harimi ashiratihi wato ɗan zai zama gwarzo shine alama da take nufi wato zai zama mai kara danginsa danginsa mutum ne tun da shi siffarsa kenan akwai barzantaka a cikin halin shi da aka fara kun ta ce to ɗan sama zai zamanto mai kare danginsa a za'idi an katibatiha zai zamanto wanda ya karu ne a cikin katibarsu menene katiba na ta fassara muku ita da, ma'ana da hausa shine idan aka zo sojoji ai akwai guard guard na sojoji ko battalion battalion to idan za a yaƙi ma wannan battalion ɗin ai familin ku da ake yaki da su battalion ɗinku ne su ake ce katiba ko kata'ib in suna da yawa ana fahimta to zai zama shi kaman ƙari ne a cikin kata'ib ɗin familin sa ma'ana kaman an ƙara samun wani barzo ne a cikin family ana fahimta shine ma'anan wannan yaro nawa zai zamanto mene za'iri az menene an katibatiha sai al-muhami an haqiqatiha mutum ne wanda zai zamanto yana mai kare haƙiƙanin familin da aka ce ya fito daga family kaza ba za ta wannan familin ba zai zama mai bada kariya a gare su az-za'ini li urumatiha shine wanda zai zamanto yana yin ado wa dangin su lafazin za'in ana nufin ado akan ce al-mar'atu za'ina mace mai ado ana fahimta to zai zamanto az-za'ini li urumatiha lafazin uruma ana nufin hasab dangantakar su family zai tare musu martabar su ba zai zamanto yana bata su ba sannan gaira muwakilin wala zamayilin ba zai zamanto gajiyayye ba shine muwakil idan aka zo filin daga inda ba'da'atil alhawadith lokacin da aka zo karawa a fagen daga sai malam ya ce fa man huwa ka ce ta ce mai fa man wane ne wannan ta tambaye uban me wannan sifan da ka fada kala sai uban ta ce zaka abu sufyan ibn harb shine Abu Sufyan ibn Harb an gane ko qala sai yace mata fa to ki aure shi amma wala tulqini ilayhi ilqa almutasalsil an gane wannan ko amma fa karki je ki bada kunya karki bada ni a gidansa ma'ana ki maida ni kamar tsohon banza shine ma'anar da daban da yake nufi ana fahimta yace mutasalsal salal wala tasmihi sawmul mawaqit ad kada ki ainihin wato yi min gibi ko shi karki masa gibi shi mijin Mana ki mai wani laifi yanzu yana zaton ke ta kirki ce kuma ki zo ki mai wani abu wanda yake sabani kin ga kin masa gibi akan zaton da yake yi na kirki to karki masa gibi gibi irin na wanda haƙorin shi ya bantile idan mutum na da haƙori lafiyu ɗaya ya cire ya kuke ganin gurin ya zama wawulo kenan ko ba ka wane sai a iya gano ga gibin a fili ana iya gano akwai illa a wuri kaza ko ba ku gane ba zan ƙara fito muku da abin fili idan aka ɗauki mace aka kai ta aka wanke ta aka kai ta gidan miji kamar haƙora ne a jerare mutuncin ta ita mutuncin iyayenta an fahimta su suke haɗuwa sai su ba da ita a gidan mijin mana sai su ba da surarta ana fahimta ana zaune da ita ana murna masha Allah masha Allah sai ya bayyana ashe ba ta iya girki ba kwata-kwata wannan rashin iya girkin ya zama mai gibi to wannan gibin sai ya bayyana sai a gano ko kuma sai a gano ashe ka zama ce sai shi ma ku ga ya zama gibi an gane to shi abin da yake mata magana kai kamar yana mata nasiha ta rike auren ta zama mai kula sai ta ce mata istaghfirullah fi sama ki nemi Allah a sama ya baki zabi a nan gurin kallo wakfa ban san ko wani ya hango a cikin ku ba ki nemi zaɓin Allah a sama mutanen nan a yanzu da ake maganar nan fa mushrikai ne ba musulmai ne, amma sun yadda Allah a sama yake ba Allahn ƙasa da su hubal da su lata da su manatan wai za ta roƙa ba yace ki nemi zaɓin Allah aina a sama shi ci ma ya tar laki bi zai zaɓa miki da ilmin sa wajen hukunci wanda yafi dacewa kun ga duk da ta karkata ga wanda ta zaɓa sai ce ta istikhara malam yace wa tazawwajat hindu min abi sufyan ibn harb hindu ta aure abu sufyan ibn harb wa kanat tahrusu dawman ala muhammad al-fi'li kuma tana kokari galibin lokutan ta wajen ayyuka masu kyau da haɗaɗa su ne mahami ba ta yarda ta wani abin da za a ce a wato asha kama kanar za ta tsumohin wasi kamar yadda ta kasance mace ce mai himma shi ne tana da ainihin wato wayewa an gane ko fafi za ta yi min. wata rana ma ra'aha ba'adun nasi tana da wayewa da buri wato tana da hangen nesa in tana son abu wato ba dan kadan abu take ta fi son babban abu ko abu mai nisa ko abu mai yawa ko abun da yafi kyau in za ta zama komai ita kawai tana neman best ne a komai an gane ko tana da high test shine ma'ana yace wata rana ra'aha ba'dun nasi wata rana sai wasu suka ganta wa ma'aha ha muawiya tana tare da ɗanta muawiya kun san muawiya ta ibnu abi sufyan ai Ɗanta ne da suka ganshi lokacin muawiya na karami sai suke ce ma fatawassamu fihi nubu sai suka ga alamar wannan yaron yana da hankali shi mu'awiyan yana karami fahimta shi ne ma'ana na baka shi ne yana da wayo yana da nutsuwa da suka fahimci haka tawassum shi ne suka ga alamu suka ga cewa zai yi nutsuwa zai yi hankali fa kalula sai suka ce mata anhu akan ɗanta sai suka ce in asha sada qaumahu suka ce kai wannan yaro naki in dai ya rayu zai zama shugaban mutanensa ma'ana ƙabilansa al'ummarsa da yake ciki mutanensa zai zama shine shugabansu zai zama shine jagoransu da suka faɗi wannan in ke ce daɗi za ki ga hanyar ki kawai ko wani abu to ita hankalin ta ya wuce nan tunanin ta ya wuce inda suke tsammani malam yake cewa falam yujibuha hazal madihi wannan yaban bai burge ta ba a ce wai in ya rayu wai zai zama shugaban mutanensa kabilarsa qala sai ta ce fi iba'in wata tsallo ta ba da amsa cikin cika da irin da nuna isa kun gane ta ce la rafa'ahu Allah illam su illa qawmuhu ta ce kada Allah ya daga dan nawa in dai ba zai shugabanci kowa ba sai mutanen sa mana ita na so ne ya shugabanci duk duniya ma gaba ɗaya ba mutanen sa <laughs> Allah ya shirya da mu saboda daidai nan zamu dakata idan Allah ya kai mu darasin gaba sai mu ji ko menene zai biyo baya a tarihin wannan mata Allah madaukakin sarki ya kara mata yadda